so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci so da farko dai suna na muhammad mai ana kira na master dida kamar dai yadda muka ce za mu fara koyar da yadda ake gyara foto ko kuma wani fasta na fim a cikin wannan tasha kuma a cikin salula so yau mun zo ne mu gwada muku ta yadda za a hada foto irin wannan bayan kun ɗauko foto sannan kuma sai ku yanke shi idan ku yanke sannan sai a fara gyaran hoton ba so yanzu ta yi bisa studio domin mu fara gyaran hoton Eh to kamar yadda muka ce yanzu ga mu cikin studio ɗin Eh wannan shine application mai suna PixArt. Yana nan cikin description ƙasa ga wannan bidiyo. Idan kuka taɓa za ku iske liyayin shi inda za ku yi da charging shi. Wato ne kenan. Idan kun ka shigo sai ku ɗauko background. Eh idan kun ka ɗauko background kamar wannan sai ku ja wannan wajen. Ku je inda an ka rubuta drawn. sai ku danna shi hallo sai ku danna drawing idan kuka danna shi kamar haka so sai ku danna biskan wannan abun shafewa sai ku danna biskan wannan wurin sai ku aza biskan fagurin ne nan wanda kun kaɗo ku kamar haka sai ku ƙara danna wannan wurin domin ya ɓace yanzu nan tunda kun sa wannan abin shafewa sai ku danna wannan gurin sai ku taɓa biskan wannan mai karu wannan sai ku danna biskan kamar haka sai ku danna ok idan da kun ga danna ok kamar haka ga sai ku zo na wurin background sai ku yanko kamar haka zakkuwa daidai nan kamar haka ga sai ku danna wannan gurin na wannan wurin wato mt layer wanga za ku taba kenan idan kun kun taba mt layer kamar haka kenan kun gana ya hado mt wuri babu komi sai ku zabe su ga wannan sai ku taba nan wannan wurin domin ku dauko image inda za ku aza kamar haka wannan wurin za ku taba wannan sai ku danna biskan foto sai ku je ku ɗauko foto wanda za ku ɗora a wannan wurin kamar haka kun ɗauko shi kamar haka sai ku danna wannan wurin sai ku saita shi daidai kamar haka kuma za ga idan kuka saita shi sai ku komo hallo biskan wannan wurin yanzu wannan layar kun ka azama foto sai ku jawo shi zuwa ƙasa ga wannan background kamar haka eh kamar hakan ga da kuka mai wannan foton na ƙasa sai ku danna biskan background wannan sai ku basa wannan page ku azaba bisa wannan abin shafewa sai ku sai da biskan wannan gan wannan abin shafewa ba wannan ba wannan sai kuɗa discount haka duka ɗari da ashirin da takwas sai ku zanna set sai ku zo zoomin foto kamar haka sai ku shafe kamar dukkan nan sai ku danna biskan wannan gurin ku taɓa biskan mtu layer wannan sai ku je ku ɗauko image ɗinku sai ku ɗauko image ɗinku kamar haka sai ku ɗauko image ɗinku sai ku saita shi daidai biskan guri wannan Allah sai ku ƙara yin empty layer wannan sai ku je ku ɗauko wancan efe na farka kai wannan can idan kuka ɗauko su kamar haka su ma sai ku dina wannan wurin, sai ku sai tashi daidai yadda kuke son shi kamar haka ga sai ku taɓa biskan wannan wurin, sai ku jawo shi ƙasa ƙasa ga hoton kamar haka sai ku saki wannan sai ku saita shi daidai yadda kuke so ne. Kamar haka bayan kun saita shi sai ku liƙe wannan feshin. kamar haka. To yanzu sai ku je ku sa wato shadow inuwa kenan ta cewa abin da zai bada alamar cewa lalle kuna tsaye a wannan gurin. Sai ku danna biskan wannan fensin wannan. sai ku adalci wannan sai ku ja wannan wurin ku ajiye kan hamsin da bakwai kamar haka sai ku danna set sai ku yi zoomin ku image ɗin kamar haka sai kuna zana shi kamar haka Hello. Hello. gani kamar haka Allah ta ma wannan kafa ta ma sai ku yi a yanta kuma sai ku danna mata shago ya da dama ga gani kamar haka idan kuka shafa masu kamar haka shi ma ba kana na kira ba kana ka kira yau ba abin ya ba da alamu akwai ino kunan tsaye ya gurin idan kuka gama kamar haka sai ku danna wannan tambonin guda uku ga wannan wannan sai ku danna save image kenan kamar kun aji shi a cikin gallery shara haka yanzu kun ga image ɗinku ya yi save a cikin gallery ku sai ku can cikin sai ku rusa shi Lightroom a clear room wato ku gyara color kenan. Gashi sai ku shiga cikin shi kamar haka. Idan kuka shigo nan sai ku danna biskan wannan wannan wurin gashi. Idan kuka taɓa shi hakan ga sai ku jira ya buɗe muku. sai ku ɗauko foton da kun kai sabi can a cikin pixart kamar haka bayan kun ɗauko shi sai ku dina wannan wurin shan sai ku taɓo shi kamar haka bayan kun taɓo foton naku sai ku ja wannan wurin a azabi sukan wannan gashi sai ku taɓa shi sai ku gyara shadow wannan uwar biskan talatin kamar haka ku ta biskan ambar ambar sanan shi ma sai ku sita shi kamar haka biskan lamba hudu sai ku sake shi sannan ku ja ku aza biskan wannan gashi ku taba shi sai ku danna biskan melan shi wannan ku taba biskan wannan orange sai ku gyara wato launin imajin. kamar haka. Kamar haka kuma biskan sha bakwai. Sai ku aza biskan masara. Kun gani kenan nan riga ta masara ce, idan nan yana son sai na gyara mata launin ta kamar haka. Kun gani? kenan wando ya saura shi ma kun ga bula bula ne sai ku aza biskan wannan bula shi ma hallo sai ku gyara mishi launin nashi kamar haka sai ku aza biskan wannan bula hallo shi ma sai ku ƙara gyara hasken wani kamar haka in ƙare wannan sai ku danna biskantar mini sai hallo ku ja iskan wannan sai ku aza wannan vignette wannan kuma sai ku gyara shi biskan sha biyar sai ku komo biskan wannan shi wannan sai ku sai dan sai ta shiga kamar goma ya isa ko tara ma sai ku ok bayan kun yi wannan shi kenan kun ga yanzu image ɗin ya gyaru yadda nake so ne ba gani yanzu gashi image ya kare sai ku danna biskan wannan gurin na gani taɓa shi sai ku ja ƙasa sai ku shiga danna shi biskan wannan wurin inda an kasa a registration labarai sai ku yi kamar haka kun ga haka kenan hoton ku yayi a registry okay ku danna mana subscribe Jadi senang saya kutan nama like